Rahim a littafin Ishmawi shi kuma muna babin fasalin yawon tsohon bugu <laughs> ai eh, daidai ina ne ko muke ina ga za a tashi babin fara'idul wudu'i ne hmm. ku rika sa alama shi ne ranar sha'uku batun goma a kai malam yace babu fara'idul wudu'i babin da yake yin bayani akan farillan alula wa sunanihi da sunnoninsa wa fada'ilihi da mustahabbansa fa amma fara'idul wudu'i amma su farillan alula batun guda bakwai ne niyyatu, niyya inda gasul wajhi nan wurin wanke fuska Ninya wajen wanke fuska wa gasulul wajhi da shi wanke fuskan karan kansa shi ma farilla ne wa gasulul yadaini ila almirfaqaini da wanke hannaye zuwa mirfaqaini wannan wannan wurin menene kuke ce mishi da wasu gwiwan hannu wa masu jami'in rasi shafan dukkanin kai gabaki ɗayan shi shi ma farilla ne wa gasulul rijlaini ila alka'abaini da wanke kafafuwa zuwa ga idan sawu wal fawru da gaggautawa bin da gaggautawa ba faca-faca ba mutum ya yi shi lokaci guda wata daliku da cicudawa waɗannan su ne farillan alula guda bakwai fa hadhihi sab'atun lakin waɗannan su ne guda bakwai lakin yajibu alayka fi ghusl wajhika sai dai wajibi ne gare ka wajen wanke fuskanka an tukhallila sha'ra lihiyatika ka tsefe gashin gemi in kana sha'arul lahi eh, in kana sha'arul lihiyati khafifan in gashin gemun dan kadan ne tazharul ta tahtahu ana ganin haba wuya a cikin a shi mu ba mu da arzikin gashi galibi gashi mu ga yanan kuda kuda ne abin din wani ma shi kullun su aski ne saboda ciwon kai mu wanda ba gashin kirki wasu za ga suna da arzikin gashi ga mutum yana zaune abin nan gemu ya sauka ƙasa ko maza ne wani suna da arzikin gashi kaga namiji ya gyara gashin kanshi ya tara an tace mishi kai an kulle shi amma karken gashin shi yana taba yana taba duwawun shi a baya namiji ma ba mace ba shine mutane kake ganin suna yankan gashin awaki suna kara wasu sai an ce suna da gashi abinda Allah ya ban maka kai hakuri da shi manzo sallan kuma in ka karanta shimalul muhammadiyya manzo Allah shi ma yana da gashi Hakan tace mishi gashin shi a gyara mishi shi wani lokaci a raba mishi biyu a zubo da shi tana a zubo da shi tana yafi son irin wannan gyarawa har a kitse mushi shi a mushi kitso guda biyu da kitso ɗaya nan da kitso ɗaya nan gashin shi na sauka gashin kan shi na da yawa to kaga mu gashin gaya nan ne da ta ta gyara shagirai ma suna da ya ko ba shagirai shagiri shagiri ba hausa ba ne wanda ba gashin gemu sai kwara biyu ko uku ta gyara kuma kwaya biyu ne suka ga ganshi tas kamar budurwa baya da komi anan. ba askiya yake yi ba shagiri ne ba da shi Allah ya taimake mu wa in kana kasifan in ya zama mai kauri ne fala yajibu alayka taliluhu ba sai ka tsefe shi ba wa kaza yajibu alayka ina nike wa kazalika ne ko yawo to wa kazalika yajibu alayka fi ghusl yadayka wajibi ne gare ka wajen wanke hannayenka an asabi aka alal mashhuri ka tsefe yatsun hannunka wannan shine abin da yafi shahara kada mutum ya bar ruwa ya dinga tsatsefe tsatsefe yatsu wa amma sunanul wudu'i fa To amma su sunnoni guda takwas ne gasul yadaini awwalan ila al-ku'aini wanke tafuka hanna tafuka hannaye zuwa wuyan hannu wal mazmadu da kuskuren baki wal istin shaqu da shaqarwa wal istin saru da fiyacewa wani wasu littafin fikin sai su ce wal istin shaqu da shaqawa sai su baka da fiyacewa sai su yi wani fiyacewa sun san sai ka fiyace shi Allah ya taimake mu in baka san shaqarwa ba huwa jazbul ma'i min al anfi shine mm, fisgar ruwa daga hanci wa raddu masir ra'si da dawo da shafan kai wa masul udnaini zahir zahirihima wa batinihima da shafan kunnaye cikinsu da bayansu Wata didil ma'i lahuma da sabunta ruwa domin shafan kunne Wata tibu fara'idihi jeran tafarillan alola shi kuma sunna ne shi wato farillan alola sunna ne idan mutum ya zo alola sai fara wanke hannu daga nan zuwa nan sannan kuma sai zo ya wanke ido di ya yi farillan ko amma bai shafan tartibi maimakon ya fara wanke ido sannan ya wanke hannu to daga a wanke ido sannan a wanke hannu sannan a ci gaba a ci gaba akai kafa to sunna ne wanda ya faro ta kafa ya zo to shi kenan bai samu sunna ba amma ya cika farullan alulan farullan alulan sun cika wa amma fadailuhu amma mustahabban sa fa sabatun guda bakwai ne a tasmiyatu cewa bismillah shi abin nan abin nan mustahabbi ne wal mawdu'u tahiru da wuri mai tsarki shi ma mustahabbi ne ba zo da shi cikin farle ko sunna ba fa wuri mai tsarki abin nan yana daga cikin abin nan mustahabbai wakilatul ma'i bila haddin karanta ruwa ba tare da iyaka ba wato idan za yi alula ba a ce ga ainihin iyakar ruwan da za ka yi da shi ba a ce ludayi biyar misali to ludayin na wani gari na zariya ko na kaduna ko na katsina ko na sokoto ko na zamfara ko na ina ba a ce ludayi ba ba a ce mudu ba ba a ce tafi hannu ba a ce kaza ba sai dai mutum kada ya bannan ruwa kada ya shi sa aka ce wakilatul ma'i bila haddin wa udawul inayi alal yamini in kana maftuha a sanya abin alolan a dama in ya kasance budadde ne wal ghaslatu thaniyatu wa thalithatu in aw ababil ula wanki na biyu da na uku mustahabi ne matukan na farkon ta wadatar in na farkon ba ta wadatar ba to na biyun da kai wafa cikin sunnoni abin da yake yana cikin faralai ne har yanzu to idza aw ababil ula ne yasa ko mm. idan ya gama idan na farkon ya wadatar da shi domin mutum na yin alula ya wanke gaba so daidai ya gama ya tashi matukar ruwan wadatacce ne hannun shi na da taushi ya ɗibi ruwan sosai in hannunka ma ya bushe ka ruwan a hannunka ma ya tsotsa ruwan ka gaya ba ya lalace ko ka zuba a jiki kafin ka wanke hannun ma jikin a bushe yake kafin ka wanke nan bangaren nan gashi baka riga ka wanke ba to baka yi farillan ba har yanzu sai ka gama tsaf to shine kai farillan zai yi mutum ya zo wanke hannu ya wanke so bakwai to ya ɗibi ruwan ya zuba ma bai kai nan ba ya ƙare to hanzo bai yi farillan ba sai ya gama shi tukun tsaf ya gama tas ya yi, to ya yi farillan to lokacin yi ɗaya ɗaya kenan in ya sake na biyu da na uku to duk mustahabi ne in daga nan ya tsaya to shi na yayi wal badawi muqaddimin rasi da farawa daga magabacin kai zaka jin ce in zaka shafan kai ka shafan kai daga magabacin kai amma matsaran gashi na al'ada kun san matsaran gashi na al'ada a gaba yake wani gashin shi ya fara daga nan ne irin masu sai nan daga nan gashin shi ya tani wani za ga jarabawa ce wani kuma fitana ne kawai ya cinye kan gaba ɗaya kan gashin kan ya fara daga nan irin yahudawa nan kan mutum ga wani ɗan gashi a nan nan ka rasa abin da ya cinye shi to in ya zo shafan kai ba zai koma yana haka ba zai matsalan gashi na al'ada sai ya fara daga matsalan gashi na al'ada an gane ko ina nike to ku da yin ki wallahu alam Allah ne mafi sani an gane wannan ko wadannan ne farle da sunoni kamar babu wani abu bako a cikin shi sai littafin mun littafin mun